Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Yayin da Amurkawa suka fara cin gajiyar kudaden tallafin da shugaba Joe Biden ya samar wanda ya zama doka a makon da ya gabata. Masana fannin tattalin arziki na cewa wannan tallafi ba Amurka kaɗai zai agazawa ba, amma da sauran ƙasashen duniya musamman ma masu tasowa. to ta yaya tallafin zai kai ga waɗannan ƙasashe batun kenan da za mu mai da hankali a kai a cikin shirin na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo to tuni dai amurkawa da dama suka fara karɓar kudaden tallafin da gwamnatin shugaba joe biden ta samar na dala tiriliyan 1.9 da aka rataba hannu a kansa a makon da ya gabata wannan tallafi na corona wanda zai agaza wa amurkawa da fannonin kasuwancin kasar ba amurka kadai zai shafa ba hadda sauran kasashen duniya a cewar masana irin su steven morrison jami'i a fannin hudu kasa da kasa ta center for strategic and international studies da ke nan amurka $1.9 trillion bill will boost the global economy. Ya ce wannan ƙudurin doka na dala tiriliyan 1.9 zai bunƙasa tattalin arzikin duniya da kashi ɗaya. To dangane da haka na tuntuɓi Malam Yushau Aliyu, masani a fannin tattalin arziki da ke Najeriya. To Malam Yushau Aliyu ka ji abin da ku masana ke cewa kamar kai ya kalli wannan al'amari shin tallafin zai iya yin tasiri akan tattalin arzikin duniya? irin wannan tallafi da amurka ta ce wato kudade ne sababbi wanda za a su a zuba su a tattalin arzikin da ya wahala wanda shi wahalin tattalin arzikin kasar amurka tattalin arziki ne wanda yake da girma kuma ya shafi tattalin arziki da dama to su amurkawa wannan kudade da su zai shiga hannunsu to kasashen duk da ke kasuwanci da amurka da kuma a suke amfana da kayayyakin da suke yi wadda amurka ke siya saboda haka kasuwanci su zai budu sannan haraji zai budu sannan harkar sufuri na kayan zai kara bunƙasa wanda da dama daga cikin kasashen musamman kasashen da ke mu'amala na kasuwanci irin su china wannan tasiri zai wannan kuɗaɗe da dama zai tallafi su kuma ya gina 'yan kasuwansu kuma haka kuma su kansu su amurkawa waɗanda wannan abu ya shafa to wannan tallafi da an an samu hannu to kuma zai zama kamar wutar karfe kasashe masu da dama za su yi irin waɗannan kudiri su ma su kai ma da wasu majalisunsu ko kuma wanda suke da karfin iko su samar da irin waɗannan kuɗaɗe wanda su ma irin kuɗaɗen nan ne kamar waɗanda ake ce mataki wanda za a zuba ma tattalin arzikin duniya saboda irin wannan na amurka din saboda zai zama wato kamar wani abun gwajin dafi ne wanda zai taimaki tattalin arzikin ƙasa. to kamar ta waɗanne hanyoyi su ƙasashen afirka za su iya cin gajiyar wannan tallafi. eh to kaga su kasashen afirka ai akwai yan afirka din da dama musamman yan najeriya wanda suke cikin amurka din nan wanda kuma da dama su za su samu wannan tallafi kuma kakkamanta cewa irin kudaden da mutane wanda ake ce ma yan kasa waɗanda ke zaune a kasashen wanda ake kiransu da sunan cewa to nigerian in diaspora da daman su ai suna aiko da su ma gudunmuwa ma tattalin arzikin ma iyayensu ko ƴan uwansu ko ƙanninsu kai wasu ma su kan amfani da ɗan waɗannan kuɗaɗe duk kuɗaɗe ne masu yawa yanzu ka ɗauki dala dubu ɗaya ɗari biyar misali idan ka fasa ta a cikin naira aka shigo da tattalin arzikin Najeriya ai ba karamin aiki duk dala dubu ɗaya da ɗari biyar za ta yi a cikin tattalin arzikin Najeriya ba saboda haka su ma za su samu sannan kuma da dama 'yan Najeriya waɗanda suke a mu'amala da Amurka waɗanda ba a cikin ƙasar Amurka ɗin suke ba su ma za su wato za su samu wani falala daga irin waɗannan saboda duk inda aka ce wato kamar kuɗi ya fita ne ya shiga hannun wato magidanci to farko da matarsa da 'ya'yansa da almajirin gidan kai har da makota kai har wanda bai san asalin kudin ba zai amfana to haka irin waɗannan kuɗaɗe suke yawa to ban sani ba ko za ka ɗan ƙara faɗaɗa mana bayani ɗazu ka ɗan fara taɓowa kamar wani irin koyi ƙasashe masu tasowa za su yi daga wannan al'amari da ya fara nan amurka musamman ma ƙasashe na afirka wajen ganin hukumomi ko kuma masu riƙe da madafun iko sun tallafa wa tattalin arziki da jama'a da ƙasarsu. to kaga falalansa na farko in ka kula a lokacin da aka yi a ita wannan corona na dubu biyu da ashirin za ka iske cewa gwamnatoci daban-daban sun ta karkashe kuɗi ne ba da kuduri ba saboda a shi kanshi corona ya shigo ne ba da sanarwa ba to wannan ya samun ma 'yan siyasa na afirka da masu matafan iko na afirka ganin yadda ake yi a gwamnatance domin a samar da sababbin kuɗaɗe a shiga cikin tattalin arzikin ƙasa a ɗibo su sannan a samar da mutane a cikin tattalin arzikin kasa to kuma idan ka ɗauki misali kamar mutanen da ke afirka e, kamar misali a najeriya za a ga cewa wato a lokacin da aka yi wancan corona da dama daga cikin abin da aka tanaje ma mutane an tanaji abinci ne wanda ba a raba musu ba bayan ba a raba musu ba an rasa yadda za a yi raba su sannan abubuwan da aka tanada an yi ije su har ta kai ga mutane suna farfasa shaguna suna ɗiba to kaga ga ka samar da irin wannan tsari na a duba mutane a ba su kuɗaɗen su biya bukatun da suke so domin da tattalin arzikin ya farfado sannan kuma a ayyukan da ake da su a daɗa rike su waɗanda kuma ba su da ayyukan yi su kuma a taimaka musu kan su shiga harkar ta'addanci to kasashen afirka idan suka yi amfani da irin wannan dama suka samar da irin wannan kuɗaɗe to da dama daga cikin matasan su waɗanda su ne suke fi haifar da barazana ma tattalin arzikin ƙasa za su karɓi wannan dama su kuma ganin cewa gwamnati ta kula da su su kuma sai su kula da demokradiyyar ƙasa sai kuma su mu shugabanni biyayya. To Malam Yusho Aliyu mun gode da ka samu damar yi mana ƙarin haske kan wannan maudu'i. Kuma yana godiya sosai. Malam Yusho Aliyu kenan mai fashin baki a fannin tattalin arziki da ke Najeriya. To masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin baki ɗayansa a yau sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin Catherine Gibson da bakonmu Malam Yusho Aliyu sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu kasance lafiya.